zababbun ayyuka bismillahir rahmanir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin Ƙur'ani mai tsarki gami da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan gaggauta neman gafara a wajen Ubangiji yayin da bawa ya saɓo, domin yin haka na daga cikin kyawawan ɗabi'u na mummunai. Amma kafin mu shiga cikin shirin, bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan kan faifai. masu saurare gaggauta komawa ga Allah domin neman gafararsa a yayin aikata wani aiki mummuna na daga cikin alamar gaskiyar imanin mumuni kamar yadda shugaban masu shiryarwa zababben Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansu tsarkaka cikin wani hadisi da Sheikh Sadiq ya rawaito cikin littafinsa al'amali yake bayyana cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce duk wanda mummunan ayyukansa suka ɓata masa rai wato suka sanya sa nadama suke sanya shi damuwa kuma kyakkyawan ayyukansa suke sanya shi farin ciki shine mumuni har ila yau yayin da yake bayyana zababbun bayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce zababbun bayi su ne duk lokacin da suka aikata alkhairi ko kuma suka kyautata wa wani sai su yi farin ciki da yin hakan idan kuma suka yi wani mummunan abu a bisa kuskure sai su gaggauta neman gafara a wajen ubangijinsu masu saurare kamar yadda ɗabi'antuwa da wannan kyakkyawar ɗabi'a na daga cikin hanyoyi hudu da suke yin sanadiyar shiga cikin hasken Allah mai girma kuma hakan na nuna manya-manyan matsayin mumini da martabarsa. Hakika Sheikh Saduk cikin littafinsa al da Sheikh Barki cikin littafinsa Al-Muhasin sun rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Ababe guda hudu duk wanda ya kasance cikinsu yana cikin hasken Allah mai girma, na farko duk wanda ƙarshen al'amuransa faɗar karmar shahada, wato shaidawa babu wani abin bauta sai Allah, kuma ni ma'aikin Allah ne. Na biyu, duk wanda wata musiba ta same shi sai ya ce daga Allah muke kuma a gare shi za mu koma. Na uku, duk wanda wani alkhairi ya same shi sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Na hudu kuwa, duk wanda ya aikata wani kuskure zai nemi gafara Allah kuma ya tuba a gare shi. Masu saurare babu wata bushara ko kuma albishar da aka baiwa masu ɗabi'ar nadama akan kurakuran da suka aikata. kamar neman gafara ga Allah maɗaukakin sarki. A cikin Suratul Ali Imrana daga aya ta 135 zuwa ta shida, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hakika cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Bakir alaihi salam ya ce, Israri ko kuma dagewa kan barna shi ne bawa ya aikata wani laifi ko zunubi baya neman gafarar Ubangijinsa, kuma baya yi wa kansa faɗa na ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. A cikin tafsirin majma'ul bayan an rawaito hadisi daga annabi Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce, Babu wani zunubi ƙarami matukar bawa zai dage wajen aikata shi, wato bawa zai ci gaba da yin shi. komin ƙanƙantarsa zai kan kasancewa babba babu kuma wani zunubi babba tare da neman gafarar ubangiji babu mai dagewa kan aikata zunubi matuƙar yana istighfari ko da kuwa yana maimaita wannan zunubi so saba'in a rana. Ma saurare barkanmu da sake saduwa, hakikanin istighfari ko kuma neman gafara ga Allah maɗaukakin sarki shine yin nadama akan laifi ko zunubin da bawa ya aikata wato mummuni ya ɗabi'antu da ɗabi'ar damuwa akan aikata munanan aikin da ya aikata a baya kamar yadda aka bayyana a hadisin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da muka kawo a baya kuma wannan shine abinda da shugabanmu Imam Sadiq alaihi salam ya tabbatar mana cikin hadisin da aka rawaito a littafin kafi inda yake cewa babu wani bawa da zai aikata zunubi yayi nadama akan abin da ya aikata ta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe masa tun kafin ya nemi gafarar kuma babu wani bawa da Allah zai yi masa ni'ima ya fahimci cewa wannan ni'ima daga Ubangiji ne ba wai dubararsa ba ne ko kuma ƙarfinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa tun kafin ya gode masa. a ɓangare guda shehin malamin nan muhammad bin Masud al al'ayyashi cikin tafsirinsa ya rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Sadiq alaihi salam yana mai cewa Allah ya yi rahama ga bawan da bai yarda wa kansa ba Iblisi ya kasance masa aboki a harkokin addininsa ba hakika Littafin Allah tsira ne daga hallaka, basira ne daga magabtakar ɓata, dalili ne na shirya, waraka ne kuma ga abin da ke cikin zuciya. Yayin da ya umarce ku da neman gafara gami da tuba, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kuma waɗanda idan suka aikata wata alfahasha ko suka zalunci kansu, sai su tuna da Allah, saboda su nemi gafarar zunubansu ga Allah. kuma wane ne ke gafara ga zunubai face Allah, kuma ba su dage akan abin da suka aikata ba, alhali kuwa suna sane. Suratul Ali Imran aya ta 136 Sannan Imam alaihi salam ya ci gaba da cewa Duk wanda ya yi wani mugun abu ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafarar Allah zai samu Allah mai gafara mai jin kai ne. Wannan kuma shi ne umarnin da Allah ya yi na neman tuba a gare shi bayan da ya ginda ya sharaɗi na tuban shi ne yin nadama ga laifin da bawa ya aikata. طاب النشيد وراح القلب بالنجوى يجود رحاب الله للإنسان تبقى ملاذ الروح إن ضاق الوجود masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma aminu ibrahim kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.